بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يمقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daɗin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala, wanda cikin yardarsa ya ƙaddara rayuwarmu, ta kawo wannan lokaci da yau mun dawo don ci gaba da karanta wannan littafi sharhu sunna na abi Muhammad Hassan ibn Ali ibn Khalaf al-Barbahari rahimahullah. wanda mun aje karanta shi ne saboda ainihin hidimar ibadar sallallahiya don haka muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi wannan ibadu namu. yanke-yanke da aka yi da kyaututtuka da sadakoki da ziyarce-ziyarce muna fatan Allah ya ɗora a mizanin aikin alkhairun. Yau cikin yardar Allah, insha Allahu, muna nawa ga watan zilhijja, ishirin da ɗaya, da ga watan zilhijja shekarun hijira dubu ɗaya da da ɗari talatin 1438 insha Allahu za mu ɗora daga inda muka yi madakata a darasin da muka kwana a kansa. Mun kwana daidai inda malam yake cewa wa kullu dalalatin finnar. A wa dalalatu wa aluha finnar. wa kullu balalatin finnar tare da bayanin da shi Sheikh Ibn al-Fawzan yayi yau kuma insha Allah za mu tashi daidai inda malamin yake cewa shafi na 39 wa hazar sigar al-muhdathat haka ne ko to Allah muke roƙo ya yi mana gamdakatar. قال المؤلف رحمه الله تعالى مالا Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa ya ce, Wahazar sigaral muhdathati ka tsoraci ƙananan bidiyoyi, wahazar صغار المهدفات من الأمور duk wani al'amari da ya shafi addinin musulunci in dai aka tsorma bid'a ciki to ka nisanci wannan abun ka tsorace shi Fa'inna inna bida'i. bid'i yace domin ƙananan bidiyo'i su ne suke haɓaka ta udu hatta ta tsira kibaran ƙarshe su dawo har su zamanto manya-manya suna ƙanana ana ganin su ba komi ba ne ƙarshe sai su dawo su zama manya-manya waka zalika kullu bid'atin uhudisat fi hadhihi al-umma ya ce to kaman haka ne duk wata bidi'a da aka ƙirƙiro a cikin rayuwar wannan al'umma kana awwaluha saghira ko sareran? Farkonta ƙarami ne daga baya ne ya girma duk ka kula ka gani da ake na bidi'a ana cewa addini ne a musulunce da farko bai kai haka muni ba ana ga akai wannan ai ba komi ai ba komi har ya dawo yayi muni ha! saghiran farkon ɗan karami ne yushbihul haqqa in katar da ana yi ma za ka ce kai wannan kaman gaskiya to amma yanzu kam ko baka da ilimi ka san ba gaskiya bane ya haɓaka yanzu kam fagatarra bi zalika min man ne in akwai min wanda aka sa masa min sai ya gyara fagatarra bi zalika man da kalafiha duk mutumin da ya shiga cikin wannan bidi'a kuma shi kenan sai ya rudu da ita sai ta rudar da shi summa lam yattadi' lam yattadi' lil khuruj ba zai iya fita ba don in ka rungumi bidiya tun tana ƙarama har ta girma a gunka zai wahala ku rabu. Lam yastaɗi jamin ha, ba zai iya fita daga wannan bidiyar ba, fa'azumat wasarar dinan yudanu biha. Ƙarshe sai ta riƙa, ta girma, ta zama addini, ana ta addini da ita. faƙalafa siratal mustaqima shi kenan sai mutum ya nutsa ciki a tai da shi ya saba wa siratal mustaqim ya saba wa hanyar Allah madaidaiciya addinin musulunci na asali fakharaja minal islami wa huwa dare. sai ya fita daga musulunci bai sani ba yana tsammanin musulunci yake yayi waje da dadewa bai sani ba Allah ya ji kan malam asharhu qauluhu farko inda yace wa hazar sighar al muhdathati min al umuri yaqulu la tatasahal bi shay'in min al bid'ati yana nufin kada kai sassauci wa komi inda bid'a ce ba sauki karka yadda ka buɗe ƙofa ko ‘yar ƙarama ce taga komi ƙanƙancin ta bidi'a ya shigo maka cikin addini. Kul, ta tasahal, kada ka sassauta sam in ga kowane irin abu minal bida'ati daga cikin bidi'o'i, walau kana shagiran ko da ƙaramin abu ne. Abun ko da ƙarami ne karka yadda da shi, zai girma. Fa'innahu innahu yakburu wa yandafu ilaihi ghayruhu zai girma sai a ɗauko wani ma a ƙara a haɗa da shi yana nan kuma a sake ɗebo wani a haɗa masa, a ɗebo wani a haɗa masa da haka sai su taru. Wa min mafasidil bida'i, wannan yana daga cikin ɓarnace-ɓarnacen da bidi'a take yi cikin musulunci. Li'annahu, domin shi al'amarin idan fataha babul bida'i idan ƙofar bidi'a ta buɗe tana ƙarama zadat ƙaruwa take yi da ya ƙarama ce sai ta ta tana ta buɗuwa to don haka fala ya ta fiha ba a sauƙi cikin wannan ƙofar daga an ganta a toshe ana ganinta a toshe kar a ce kai wannan yar karamar taga ce ba komi to tun kadangare kada yake shiga wata rana kumurci sai ya shigo wa yuqalu hadhihi bid'atun saghira yace kai wannan bid'ar ai karama ce wala ta duru, me za ta mana wannan ku basu su yi kawai wannan ba komi me zai faru da don wannan wani abu ne la ta duru. albid'atu mislul jamra mala yace ba ku sani bane Bidiya tana daidai da ɗan garwashi karami garwashin wuta dan dis sai kaga ya fada a buhun audugar ka kace ka do Allah dan wannan tarzafin ku bashi me zai yi cikin buhu ɗaya ne a siton eh? sai ke kai ɗan karami ne do Allah rikita mana bukuna do Allah don dan wannan? Eh? Walau kana tsagiratan ko da ɗan tarzatsin ƙarami ne, fahiyar takburu hatta ta hari wallahi girma zai ya haɓaka har ya kone gidan. Awil matjara ko ya kone masana'antar wurin da ake kasuwancin. Hmm. Awil balada ko ma ya kone garin. Fa kulluhu ko kuma awil balada kulluhu ko ko ma ya kone garin kullahu gaba ɗayansa wa ma'azamun nari min mustash min sharari. sharari yace ai duk wutar da ka ganta katuwa daga kainihin dan karamin garwashi ta tashi ka dubi kan ashana kan ashana dan kato ne ko dan karami to yaya Eh? <laughs> To duka haka bidi'a take, tana ɗus sai ta yi bal sai ta yaɗu. Wa muzamin nari duk yawan wuta da ka gani inda dukkatar da wuta ta furu asalinta Mus mustasgari sharari daga ɗan ƙaramin tartsatsi ne ta fara. fala ya tahawanu biha wallahi kada a wulakantar da bidiya a ce kai wannan ba komi a kyale ta arena ta kar arena a dage a yi fada da ita ba kaɗan a bid'a dan maciji ka ce wannan ayya Allah sarki ku shi dan karami ne ko ko kuma ka tar da maciji a gidanka ya sha wahala ina numfashi da kyar ka riga ɗebo madara kana ɗan sa mishi kusa da shi yana sha ya rayu sai kyale ma yara ko? ni ba bai bari na ba eh wani ya ce faƙad ramada su ubanu mammi na shita mm. faja a gulamun fasta azzali na ƙihi waja a bihi ya tsa'ila da fa'isan fa'ad fa'ahu yace fanzur bi qillati abirhi falamma hassal wahshu falamma hashal wahshu yace yayin da wannan ko kuma yace lokacin da yaro yana tafiya sai ya tarda gansheka sanyi jaura ta galabadar da ita ta kandare sai yaro ya tausaya mata ya jo da ita gida sai ya kai ta kusa da wuta ta ɗumi falamma a hassalwa shi biddaf ihaulahu lokacin da ya ji ɗumi-ɗumi kusa da shi wa fattaha ainihi wa harraka ra'asahu ya bude ido ya kada kai eh sai ya dubi ga wani yaro kusa da shi kawai sai ya juya kan alawaladil miskini akan wannan dan yaron da ba zai iya kare kanshi ba mala yace unzur ka duba fa bi qillati aqlihi ka dubi karancin hankali kai ka je ka tar da mugun abu ka dauko ka kawo shi ka ce za ka raya ka duba rashin hankali ya dubi yaron wata addali katlihi yayin shirin zai kashe shi faja'a abuhu ajilan qadda ra'sa wa dassa alaihi ajilan bi ni'alihi ko ghadiban bi ni'alihi waja'a a. Gulamun. waja'a wa qala lahu sai yace da shi duk inda ka tar da mugu daga yau kar ka sake kula shi kar sake kula mugu to irin wayannan abubuwa haka suke kai ka je ka tar da ana bidiya ka kwaso kai ma bari ka dan dana ko to ka dauko mugun abu ka aje a gidanka zai lalata ma addini ko kuma yaronka ya ɗebo mugun abu ya taho da shi kana kallon shi yana yar bidiyarsa ka kyale shi ko? wanda ne wai yaro ne eh, to zai girma da haka zai halaka ya ce wahazar la'iman laƙitahu wala taf'alil ma'arufa illa bi ahalihi hmm. to ka kula da mugu duk inda ka gan shi mugu ne Yawwa, ba a abun kirki sai ga mutanen kirki, abun kirki a yi shi da mutumin kirki. Kana abun kirki ka je ka fada abun banza ka ce za ku yi mu'amala ba zai yiwu ba. An gane wannan? To don haka, Malam ya haka al'amarin yake, wa mu da sati, eh, sariratan au, haka ne kuwa? Ina muke ne kafa ولو كان صغيرا فإنه يكبر وينضاف إليه غيره وهذا من مفاسد البدع لأنه إذا فتح باب البدعة زادت فلا يتساهل فيها ويقال هذه بدعة صغيرة ولا تضر البدعة مثل الجمرة ولو كانت صغيرة فهي تكبر حتى تحرق البيت أو, المتجر أو awil balada kullahu wa mazamin nari min mustashkar sharari fala ya tahawanu yace ba a rena ita wannan bid'a fala ya tahawanu biha bal yusaddu babul bid'i kowace kofa ta bid'a aka ganta a toshe ta nihaiyan daga farkon ta har ƙarshe kar a bar ko ina duk wata bid'a in kuka ga za ta leko ku to ku yi maza maza ku kange ta in ta zo za ta ɓata wata sunna wa qad rasulu alayhi salatu wassalamu iyyakum wa muhdathatil umuri kul kaje kashedinku da sakaci da al'amurra da suke kagaggu bidi'o'i kashedinku da kyale bidi'a ta matso ku iyyakum kashedinku kul karku yadda da bidi'a iyakun dinnan yace tahzirun gargadi ne min muhdathatil bid'i daga fararun bid'o'i mutlaqan kai tsaye ba a ce bid'a saghira ko bid'a kabira ba sawa'un kanat muhdatha kanat hmm, sawa'un yace kanat muhdathatin saghiratan aw muhdathatin kabiratan yace waɗannan bidiyoyin ƙanana ne ko kuma dai bidiyoyin manya ne lam yastasni ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam shay'a manzon Allah bai doge komi ba yace duk wata bid'a kawai kullul kul duk bid'a ayi kokari a kare kai daga gare ta ina mai tuna muku dai kusan me bid'a a addini yawwa ba a al'adance ba kamar yanda waɗansu suka jahilci hadisin mm. yawwa sai su ce ai wannan kulliyar ba duka bace don akwai hatsun wato bid'a musana akwai bid'a eh, makaruhiya akwai bid'a kaza akwai bid'a ma wajiba akwai mm, mm. kan bid'a ce inda cikin addini ne ta leko bid'a ce dukkanta kuma bata ce kowace ce yawa bid'a al'ada ita ce ake ce a wannan bid'a ta yi kyau a al'adance ko aka kawo sabon ɗinki kalan da ba a taba yi ba je kai wannan sabon ɗinkin yayi kyau sabon abu aka kawo shi amma ya kyau hmm. har ya fi na da da ake yi koko eh. to amma a addini yanzu ka ki saka ƙirƙiro wani wata farilla a sallah a ce kai ta fi rukui eh, eh? zai yiwu to don haka a gane a ina ake bidiya kar mutum ya zo ya ce maka ya kake sa zanna ya kake kaza ya kake kaza kullum muna tuna muku yawa ya gidanka da kyamare masu kyau ya gidanka da gidin mota ya gidanka kaza ya kushin kake kwanciya aka ya kaza wannan shine addini babin addini ne ko babin mu'amalar gida da zamantakewar rayuwa ne eh to a gida harkar wannan gefen daban inda aka ce addini kuma daban an gane ko wannan wasu abubuwa ne wanda suke alatul hayati abinda kawai ake kula da irin wannan ya zama na dai hanyar da ka bi ka same su halal ne yawwa sannan kuma irin su Allah bai haramta ba shikenan amma a addini baka isa ba ka yi tunani a yau ka kirkiro sabon abu a ce wai ka kawo bidi'a hasana bidiya mai kyau wannan kan babu duk ilimin mutum tunaninsa zai kare sai dai ya bi na daɗin dai ba wani shehin da ya haɓaka ya wuce na daɗin in kuma ka ji har ya wuce na dato kuma ilimi ya yi muni an gane ko ya yi muni dole ka tsaya a inda addinin ya tsaya ba a wuce gona da iri Allah ce mu وقد قال الرسول إياكم ومهدثات الأمور إياكم تحذيرا من المهدثات البدعي مطلقا سواء كانت مهدثات صغيرة أو مهدثات كبيرة لم يستثن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من البدعي فنايه عام هنين gamamene هنين ياغمي game في جميع البدعي دكا من بدعوه كوي وقال wa sharral umuri muhdathatuha yace abin da yake sharri a al'amarin addini duka a cikin addini abinda ake ce masa sharri shine a kago abu a tsarma a addini a ce ayi wanda haka annabi bai yi ba bai ce ayi ba ba ayi a gabansa ya bari ba sahabbai ba su yi ba to wannan shine sharri sharral umuri kenan muhdathatuha ƙauluhu wa kazalika kullu bidiyatin da ce kullu bidiyatin uhudisat fi hadhihi al-ummati kanat awwaluha sagiran haka ne kaga malam a can baya ya ce mana duk wata bid'a da kaga an kago a cikin wannan al'amarin addini a wannan al'ummar da bid'ar karama ce yushbihul haqqa abun har yayi kama da gaskiya fagatarra bi zalika man da kalafiha wanda duk ya shiga ciki sai ya rudu da haka din sun malam ya stadi ilkuruja min ha kuma ba zai iya fita ba eh. alfitaru ha, ita fitina alfitanul alfitinu alfitanu ko awwalu ma hadasat fil ummati bi sababi tasahuli ma'a halin ifsadi ya ce alfitan fitintinu awwalu ma hadasat fil ummati farkon abin da ke haddasa ta bisababi tasahuli saboda sakaci yin sauƙi da ake yi wa ma'ahalin ifsadi tare da ma'abota barna a addini sai a yi sauƙi a kyale su a ce ba komi ba komi mm, ba komi ba komi to irin wannan shi yake sabbaba duk wata barna duk wata bid'a hatta yadu sakaci ne da ake yi tun farko ma'alil ifsadi hatta ghasu hatta asu fil ardi fasada har su zo su yada barna a bayan ƙasa wa a ademighata shababi wal awami sai su ɗauraye kwakwalen matasa da sauran jama'a daga ainihin son addini daga son sunna daga son asali sai kawai a yi mai wa hashuha fi sharri sai su cusa mata sharri hatta hasalatil fitanu fil islami har fitina kuma shi ta faru cikin musulunci wa bainal na tsakanin musulmai kama huwa ma'lumun kamar yadda dai abun sananne ne haka yake eh ku dubi abinda malam ya faɗi ana wa ghasalu adni ghatash shababi wal awani kwakwalwarka tana da kyau ta taso kana matashinka tas ya kamata cusa ma tauhidi da son sunna ko hmm. sai su wanke wannan daga kwakwalen matasa sai su sa musu son bidiya sai su cusa musu wannan bidiya su cika ta da wannan shikenan sai sharri ya faru matasa sun lalace su da za su tsare addini kuma sun dawo su suke hauka suna shirme kan me ya faru kuma al'amari ya lalace an hana su karanta sunna an hana su fahimtarsa an cire natsuwa a jikinsu an kyale su da shaye-shaye an kyale su da guguwa an maida su kamar ma'aukata. eh wasu sun zama makada waɗansu sun zama maraya waɗansu sun koma mawaka waɗansu kuma ma'aukata. wai addini eh? wa ghasalu ga ta shababi wal awami wa hashuha min ash-sharri hatta hasalat al-fitan fil islami. wa bainal na kama huwa ma'lumun hadha kulluhu bi sababi taqari an ahli sharri at-taqari abinda ake nufi da at-taghafful saboda gafala an gafala an ahli sharri daga waɗannan miyagu abota sharri an kyale su shine wa tarkihim hatta yastashil al'amru aka kyale su har al'amarin ya haɓaka da bai haɓaka ba idan da an tashi an yi difa'i da bai kai ga haka ba don abun da bai ma shigo ba kuma ya shigo ya tarar akwai malamai lokacin da aka shigo da abun da sun tashi sun hana da ba za a yi ba to amma sai suka yi sakaci suka fala. an ahli sharri daga wayannan miyagu wa tarkihim haka kuma kyale su hatta yastafhila al'amu. har al'amarin ya haɓaka ya zamanto bujumi hmm? abu sun yana ɗan ƙarami har ya haɓaka ya riƙa yanzu ka isa ka yi muƙawama da shi za ka ji jiki kan koda ka dagi fala budda min alhazli wa saddil babi fi hadha dole ne a yi ƙoƙarin tarwatsa wannan al'amari a tattoshe duk wata ƙofa ta bidiya a cikin wannan addini wala simu min albidai ba'da Allah ba wanda isa ya kare ka daga bidiya wallahi in ba Allah ba azza wa jalla mai girma da daukaka in ba Allah ne ya kare ka ba wallahi baka isa ba sai ka zama ɗan bidiya. al'amarin fa yayi nisa malam ya ce lallai ne fala budda min al-hazmi wa saddil babi fi hadha al-amr wala ya'sim ba mai karewa min al-bid'i daga bid'o'i ba'da Allah jalla wa ala bayan Allah mai girma da daukaka ba abinda zai kare ka illa ilmun nafi sai dai in kana karanta ilimi mai amfani amma don kana karanta ilimin muka kawai eh a wannan akwai ilimi a akwai ilimi baka karanta ilimi na sunna ba baka karanci tauhidin asali ba baka karanci sunna ba to wallahi baka isa ba sai ka zama dan bidiya. bidi ibidi ibidi sosai eh yawa ba da zai kare ka in ba Allah ba illa li ilmun nafi amma allazi laysa indahu ilmun Kada wanda bai da ilimin addini na asali bai da kitabu was sunna bai da tauhidi to fa haza wannan bawan Allah yanjarifu ma'al bidai zaizayewa zai yi tare da bid'a su tafi tare kamar yadda kaga rairayi yake zaizayewa to haka kai ma za zaka zaizaye ku tafi tare ba zai barka ba shine ma'anar yanjarifu ma'al bidai wa yazunnuha tayyibatan saboda yana ga kaman abu ne mai kyau abu ne mai daɗin yi kuma gashi da kyau a haba ai yabon annabi a mm. haba ai zikiri ne to salatin annabi a ce ba kyau ko istighfarin ne ba kyau ko hailalace ba kyau eh menene ba kyau a ciki a gaya mana salatin annabi ne ba kyau ko hailalace ba kyau ko istighfari ne ba kyau hmm? menene ba kyau a ciki in ban da kin Allah da manzon Allah haka suke cewa hmm. me ba kyau a ciki sun san abin da ba kyau su ma sun sani yayi yanzu in ba su faɗi haka ba ya za su yi su kare kansu amma in suka ce salatin annabin ne ba kyau sai ce a to istighfari ne ba kyau Allah bai ce ayi salatin nan manzo Allah ba me Allah ce? Allah ce ya ayyuha inna Allaha wa malaikatahu yusalluna na nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu ko sannan Allah ya ba mu umarni mu yi istighfari ya ba mu umarni mu yi hailala ya ba mu umarni to menene ba ki a cikin abin da muke yi al'amari mu duka daga salatin annabi sai istighfari sai hailala sai kaza sai kaza amma bai faɗi yanda abun yake ba ya dunkule dai ya ɓadda batacce wanda bai da ilimin sunna ko amma shi wanda yake da karatun ilimin sunna ya san wannan din ba ainihin salatin manzon Allah bane na asali ba kuma haka manzon Allah yace ayi shi ba ya san wannan hailalar ba haka ne ka'idar ta ba wannan istighfarin da yake na bogi ne ba haka aka ce ayi shi ba kuma ba bigiren sa bane ko kai inda zaka gane al'amarin akwai matsala ko manzon Allah za a yi wa salati Allah za a yi wa hailada kuma sai a kawo wani zane fari a aji a kewaye shi ana girmama shi eh wa aka shimfidawa wa na waye shimfidan su din sun shimfida kuma sun zauna a gefe sun sa shi a tsakiya waye zai zauna abu? Allah ne suka ajewa ko manzo Allah suka ajewa eh ko jibrilu ne zai zo ya zauna a karbi salatin ya kai to na waye shimfidar ta waye ba sani to don Allah yanzu akwai irin wannan da'irar a masjidin nabawi? masallacin annabi an taɓa yi a masallacin ka'aba an taɓa yi duk wayannan masallatan jahilai ne su ba su san yadda ake salatin annabi ba su san yadda ake istighfari ba su san yadda ake hailala ba sai ku anan eh masallacin manzon Allah su jahilai ne kenan kun fi su ilimi masallacin Ka'aba wanda duk duniya dole ka kaje ba su da ilimi su ba su san wannan ba eh ah to kaba akwai kyalle nan din kaba ne suna so su yi wa kaba kishiya eh kabar kishiya za a yi mata kenan eh wai an ce ba a shimfida kyalle to a cire kyallen kaba to naji a cire kyallen kaba an zagaye kaba kai ma ka zagaye bukkaka eh sai ya zagaye nasa ɗakin ya ce yayi dawafi mu gani in yana gwada kaba da nasa Kaba ce za ka je ka kewaya ta kuma ba kuma ka bauta wa Allah, amma yanzu akwai wani ginin da za ka zagaya shi a ce ibada kai, shirka kai wallahi. sai ka ce wai an yi akaba kai ma bari ka yi da aka yi akaba a ƙasa ka shimfiɗa hmm? da aka yi akaba shimfiɗa shi aka yi a ƙasa to wa'annan abubuwa ne wanda ake ɓadda sawu ana hallaka mutum wa hadha kulluhu bi sababi taqadi wallahi saboda ainihin gafala an ahli sharri wa tarkihim hatta yastafhila al'amru da kyale su da aka yi har al'amarin ya haɓaka fala budda min al-hazmi wa saddil babi fi hadha amr dole ne a yi ta ƙoƙari wajen kare addinin musulunci da toshe duk wata ƙofa da za ta shigo da wani abu sabo a cikin addini wala yasimu min al-bid'a ba mai iya samun kariya daga bid'a mai kare ka babu shi daga bid'a ba da lahi bayan Allah Allah ne zai kare ka kawai ka samu ka tsira jalla wa ala illa ilman nafi yace sai dai ilimi mai amfani amma allazi laysa indahu ilmun fa hadha yanjarifu dole ya zaizaya ya tafi ma albidai tare da bidiyoyi wai zunnu ha batan sai yayi tsammanin abu ne mai kyau li'annahu la yadari saboda bai da ilimi la yadari bai sani ba anil bida'i bai san me bid'a ba shi ya dauka duk wani abun da ya ga malam yayi addini ne bai sani ba addini Allah ne ke cewa ayi ya zama addini manzon Allah ne ke cewa ayi ya zama addini sai in an ga abun da sahabbai suka yi shine zai zama addini fala yunji min albidai illa ma amara bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min qawli ba abin da zai tsayar da kai daga bid'a sai dai in ka bi umarnin da manzon Allah ya faɗa umarnin da ya bayar a faɗinsa da ya ce fa'alaikun bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rashidin al-mahdiyyin min ba'd ina ku da riko da sunnata da sunnar khalifofi na shiryayyu managarta masu shiryarwa wa'inda za su zo su inganta addini su rike shi da kyau kamar yadda na rike shi su jagoranci mutane a kansa kamar yadda na jagoranci mutane bayana to sai in ka yi ko da irin wannan addinin nan ne za ka tsira daga bidiya fa haza huwa allazi ya asimu min albidai wannan ne kawai zai tsare mutum ya kare shi daga bidiya amma matukar baka yi riko da sunna ba to za ka yi riko da bidiya duk sanda ka saki sunna to ka kama bidiya to yanzu wannan yana buƙatar a zauna haka kawai wa ya hataju ila taallumi wa tafaqquhi lalle ne a nemi ilimi sannan kuma a nemi fahimtar ilimin ilimin in an yi shi a fahimce shi shine wattafaqquhu fi dini ko fi lai. a nemi fahimtar addinin Allah ba addinin mutane ba wali haza saboda haka lamma kana salahu afqahul ummati yayin da managartan bayi nagari magabata suka zamanto mafiya sani a cikin al'umma don haka kano a shaddu hazran minan bidai sai suka zama sun fi kowa tsananin tsoron bidiya saboda suna da ilimi suna da fahimtar kitabu wa sunna sai suka fi kowa tsoron bidiya wa shaddu taziran minal bidai kuma suka fi kowa tsananin tsoratar da mutane game da bidiya li ilmihim bima yajurruhu ilayhi saboda suna da ilimin sanin gane menene hakan zai jawo idan har ka tsaya akan karamar bidiya ina za ta kai ka in ka tsaya karin gwamnati a ƙarshe ina za ta tura ka sun san wannan shi yasa suka fi kowa tsoron bidiya sahabi yana tsoron ya ƙago abu a cikin addini haka nan tabi'ai haka wayanda suke managartan bayi duka har a tashi alkiyama in dai masana kitabu wa sunna ne suna jin tsoron yin bid'a da a ce kayi bid'a a addini ka ce addini ne gara ka saba wa Allah a can gefe ya fi sauki ya fi sauki da a ce ka kawo abin da Allah bai ce ba manzon Allah bai ce ba ka ce a yi addini ne gara ka je ka saba wa Allah a gefe ya fi To, ai, sabon Allah in wani ya kwaikwaye ka ya san sabon Allah ne, amma wannan bakaci addini ne in wasu suka kama sun rinka yi rai da mutuwa, su sammani suke ma aikin lada suke yi. Ko? To, amma mai sabon Allah ba ya san laifi yake yi, yana tunanin tuba, mai bidiya kuma kullum ganin ka yake yi ma kai ba ka da ƙoƙari a addini. Eh. Allah ya alfitanu izashta'alat fitina idan ta furu fa innaha ta'ti alal aqdari wal yabis fitina in ta riga ta fura wutarta ba ta barin danyen icce kore shar ba ta barin ainihin bushashe ya kakakakaka za ta yi masa busheshe da kore shar ba ta bari ita bidiya in ta riga ta zo ya mutsa addini take yi ta ci alal kabiri was sagiri za ta zakke wa babba da karami ta ci alal ulama'i ta fada majalisan malamai wa ala ghairihim da kuma wasunsu duk ta ya mutsa su ta ci ala jami'in nasi za ta ya mutsa dukkan mutane ita bidiya duk ran da kaga malam yana kunjin kunjin cikin bidiya to shikenan fa duk mabiyansa yan bidiya ne to mala yana tafiya ana bi bidiya yake ku kuce sunna kuke eh ku yan sunna malamin ku dan bidiya zai aka taba ji aka zai yi eh ba dole kawai da shi malamin ku bidiya bidi'i ne ko ma yuna ne ku kan ba mu sani ba To, da haka ai ake so dama, ɗan sanda in ya kama kaka ce, ranka dade wallahi ban sani bai ce, to ai dama haka ake so. Lalle zan sha wuya. Eh, yau ai ka sani. Ko? Yanzu yau ka sani ai. A ƙwabri ƙwabrinka a tura ka cikin sel a jawo ƙarfe ya haɗu da ƙarfe kakararraf a rufe. To yanzu ka sani ai ko? To. Allah ya sauƙaƙe. Abun da aka ce zai game kowa da kowa yana domin ni. Ya ce, Wala yattadi'unal kalas, ba za su iya kukutar da kansu ba, izashta'alat, ko? Haka ne kuwa? Min ha. Eh, Wala yattadi'unal kalas min ha, ba za su iya kukutar da kansu daga wannan balbalin da wannan bidi'a ta kura ba walau ta khallasu min ha ma ta tallasa min ha ahluhum wa auladuhum in kuma kai ka tsira to in kai wasa cikin iyalinka wani ya tafi kenan ƴaƴanka wani wasu sun tafi kenan matanka wata ta tafi kenan ko ba ku taba gani an yi baran-baran ba mai gida ya fahimci sunna matarsa ta ce sam ba za ka maida ni arne ba wallahi dai mu rabu dan sauki kayi kayi 'ya'yanka wayan su kangare wani ma ya zama shi yake dukan badujalar eh, eh? to sakaci aka yi da farko ko ka kubuta in kai wasa su sun bi ruwa sun tafi to abu tun bai kai ga haka ba ashe ya kamata a tare shi la yastadiuna al-ikhlasa minha walau taqallasu minha ma taqallasa minha ahluhum wa auladuhum wallahi idan da ma za su samu kukuta to da wuya iyalansu da 'ya'yansu su kuta wa man haulahum da 'yan uwansu da suke gefen su da wuya su samu kukuta fahiya mislun nari ai tamkar wuta ce ita bidiya idza sta'alat fil haqabil hashimi ko idan ta kama kirare waɗanda suke ƙayau-ƙayau yas'abu itfa'uha zai yi wuyar kashe ta ana kallon ta ta soma sai da aka kyale ta tai fal ta fara yaka tukunna ta yanda ba za ka iya zuwa kusa da ita ka daki ganye ba to sai kace wai kuma so kake ka kashe ta yanzu eh yas'abu itfa'uha lakinnal qada'a alaiha awwala ma tahdusu amma kare mata iko a farkon lokacin da ta fara sai yiwu lokacin da ta bullo sai aka yi maza maza aka take ta aka murje shi kenan ta mutu amma aka bari wai sai da aka hango ta daga nesa sai da waɗansu na nesa fa suka gano bakin hayaki da harshen wuta suka zo kuka ce yo ku wannan wutar in kuka kyale ta za ta bar danga a kashe su kuma na da suna ga kai ciyawa take ciyo me za mu yi da ciyawar tayo gari wai sai na nesa da ya zo bayan ta gama kamawa shine zai ce ba kyau ko ba ku gane haka ake yi ba a eh yawanci bidiyoyi da kafurci da iskanci da tsiyataku eh. yawanci in suka rika suka rika ba dan wajen ne yake zuwa ya kore su ba sai ta yi nisa sai wani ya zo ce ba kyau wannan kuna gani zai cutar da ku sai ce ka Allah kai wawan banza kai ka fi zuwa ne dogon mutanen gari ba mu da hankali ne <laughs> ku rabu da shi ne wannan banza eh, eh? haka to Allah ya sauke sai ya yamu gari ya tarwatsa shi kowa ya rika lallabawa yana shiga kabari a kakurce ya lallaba ke da mana Allah sauki awwalu ma su sahalu farkon lokacin da ta fara yana da sauki take shi yana da sauki amma laiha alaiha da ma ta'azzum bayan ya girma ya haɓaka wata ghallahu ya riga ya balbalinsa ya haɗu ya yi kauri ko'ina hayaƙin kaɗai ma ya ishe ka tashin hankali balle harshen wutar to fa innahu sa'abu to fa anan kashe shi wahala ne wai jibul me hazmu ma'aha wa adamu tasahulu fiha lalle ne wajibi ne a yi ƙoƙari a yi ɗauki tun da wuri tun da wuri tun abu yana ƙarami amma idan ya haɓaka a ce a lokacin za a kai hari a kashe to ba zai yiwu ba dole ne a samu adamu ta sahuli fiha rashin sassauci ba sauki ko da an samu an rage ƙarfinta to an sha wula an ji jiki walamma kana salafu yayin da managartan bayi sahabban manzon Allah da waɗanda suka yi koyi da su fil qurunil mufaddala a cikin ƙarnonin da aka fifita na bil bida'i su masu ƙoƙarin tsare kai da kare yankin da suke raye da kare addininsu ne da bidi'a wala ya sumahu na bishe'in mina ba sa sauƙi ga komi inda bidi'a ne ba sa sauƙi ana kawo kalmar bidi'a sai su ture ta ba sa bari ka eh, na kanatil qurunul mufaddala atqa usuril umma domin nan karnoni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa su ne mafifita su ne atqa suka fi tsarki usulul umma eh, eh. eh? eh an kako, su ne suka fi tsarkaka daga cikin zamunna duka ba zamanin da ya fi wa'annan zamunna tsarki an gane wani haza don haka ne asna alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yabe su bi qaulihi khairukum qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum kaga wannan yabo ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafificin karni karnin da na rayu ni da sahabbaina da mabiyansu da mabiyan mabiyansu li'annahum ma kanu yatasahaluna ma'al bidai don su a rayuwarsu ba sa nuna wa bidi'a sauki sam kanu na ha tsare ta suke su kange ta ba ta samun ƙofa shiga wa ya tafi na min wati ahalin haƙƙi. tsoro ma'abota bid'a suke yi a lokacin saboda ƙarfin ma'abota gaskiyar zamanin ko yanzu in akwai waɗanda suke rike da gaskiya ɗan bidi'a tsoron gurin yake gwada ka gani idan irin waɗanda suke zuwa suna wa'azin damfara in suka zo masallaci suka ji an kyata kiran sallah mai kyau ce wannan wannan masallaci na matsiyatan ne mu yi gaba eh amma ya je ha gaba ka ba ya ce wato mun samu masauki mu shiga nan duk abin da muka faɗa musu yarda za su yi a nan eh, kam za su yarda amma yanzu ka ji daga kiran sallan kawai sun ji ana kudda harufa daidai da ce wallahi wulakanta mu za su ba za su yadda da mu ba dauki boron ka muyi gaba da yana alwala sai ji an tabka kiran sallah da wai za su shiga masallacin su yi damfara sai ji ladan ya zo ya Yana kiran sallah mana kaman harami sai ɗaya dubi ɗaya ce ɗauki goron ka musa ba kar mu bata lokaci <laughs> nan gun mu bane wallahi ba wurin su bane eh can suka ji wani wurin Allah gaba Allah gaba kace wa mu ta eh, sai suka je can su sai da layun su yi yadda faransu su yi ƙarya duka dai su bi su yaye muku ‘yan ajibai su yi gaba’ ba su ganar da ku kawai ba sun hake batar da ku sun ba ku shirka kun rike da sun yi su shigo masallacin halin sunnati wal jama'a su ce za su yi wannan me za su samu eh tsoro suke ji ya ta kawo funa ne ina wurin? إيه، وكانوا أهلها يقتفون من قوة أهل الحج أهلها ما أبو تنبيه آدي يقتفون صنع جن من قوة أهل الحج سبو ذكر فين دوائنا ما أبو تاقت فيها سكدشي falamman qadatil qurunil mufaddala yayin da waɗannan karnoni suka shuɗe na shidatil shi kenan bid'o'i suka samu yaduwa wa ahluha yan bid'a suka samu haɓaka washururu sharri ya yaɗu washta'alatil fitanu fitintinu suka kuru bainal musulmi na tsakanin musulmai karewar wayancan karnoni daga nan aka fara samun bidiyoyi wutar bidi'a ta koru fitintunu suka yadu tsakanin musulmai walakin Allah jalla wa ala yace sai dai fa shi Allah mai girma da daukaka takaffala bi hifzi hadha din ya riga ya dau nauyin tsare wannan addini karkai tsammanin akwai wani lokaci da dan bidi'a zai yi sa'a a ce ya rushe addini an koma bidi'a duka duk yanda bidi'a ta zo tana mamaya sai an samu wayansu sunki Allah ya riga ya ɗau nauyin kare shi. A ah. faddinu mafuzun don haka addinin musulunci tsararre ne walillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah da ya tsare addininsa lakin alhala yakunu ala ahli din ba wai addinin ne ya halaka ya bata ba ya lalace ahli din ma addinin ne suka gurbace suka lalace humul ya alikuna su ne suke halaka wa amma dinu amma shi addinin Allah fa innahu mahfuzun bi hifzillahi azza wa jalla shi yana nan tsararre da tsaron Allah mai girma da daukaka wai yi lahu man yansuruhu wa yaqumu bihi kuma Allah zai taimaki addinin da waɗanda za su zo su taimaki addinin su tsaya suna kira akan addinin a kowane lokaci a kowane wuri sai Allah ya tada wanda zai zo ya ka kira zuwa ga addinin gaskiya sai a cire masa tsoro kawai sai ya baya tunanin abin da zai same shi duk da dai abun haɗari ne to Allah ne ya tirsa a sashi sai ya don a tsare addinin in ba hakan ba wa'yansu za su manta asalin addinin ma sai a manta to sai Allah ya sa wa'yansu sai su taso su kuma kira suke akan gaskiya Kala ta'ala, wa in tatawallau yace wallahi idan kuka juya wa addinin mu baya, kuka bi son rai, yastabdilu qauman Allah zai canja ku da waɗansu mutane gairakum, waɗanda ba ku ba, sun mala ya kunu amsalakum, sun sun zo ba irin ku za su zama ba suna kira mutane akan son rai, za su kira su ne akan kitabu wa suna. Wa Allah ya ce, fasaufa lahu bi ƙauni. ku yi yi dai da sannu Allah zai zo da waɗansu jama'a yuhibbuhun wa yuhibbunahu Allah yana son su saboda kira da suke akan littafinsa kira suke akan sunar annabinsa yuhibbuhun wa yuhibbunahu yana son su suna son sa Allah zai kada mutanen da Allah yana son su suna son Allah fallahu la yuri dinahu Allah bai tozartar da addininsa walakin nahnu na nabi'u wallahi sai dai mumu tozarta amma addini Allah bai tozarta idza rayyana dinana in muka tozarta addinin mu to mu ne muka tozarta kanmu amma addini shi kam yana nan kuma sai ya samu masu yinsa wata mala'ana ma'al mubtadi'ina muka karkata muka bi masu bidi'a muka bar asalin addininmu muka koma gun ‘yan bidi'a to mun tozarta kanmu wallahi amma ba addini muka wulakanta ba kanmu muka wulakanta in ka ce ai ‘yan bidi'an nan su ne manya a garinmu ya za in rabu da su babana ne ba shi ne babba eh babbana ne kawuna ne yayana shine kaza shine kaza abokanai na duk kaza ne duk dangi na ya zan yi kuma ni in ware kaina to ka wulakanta kanka ka lalace wa ashabul ihdith um, wa hada wa ashabul ihdathat da kuma ma'abota kage kage sune za su tozarta wata sahal namu ko muka zo muna sassauci muna rayuwa tare da su a haka sai mu ce ba komi fa inna na nahnu na biyu, to wallahi in haka ta faru mu za mu tozarta mu za mu lalace in dai har haka ta faru wa rubbama tanshabul fitnatu wal qitalu saffuku eh, tasaffuku ko wat tasaffaku ne eh wa tusfaku dima'u bi sababiha yace to da sannu tayu fitintinu su taso walƙitalu yaƙe-yaƙe su taso wato sufafu dima'u a yi ta zub da jinainai bi sababiya saboda sababin bidiyoyi wala ta staɗi'u eh, an ta takallasa min ha ko an na takallasa wala na staɗi'u kenan in kuka ce na takallasa in kuma aka ce wala tattabi'u an takallasa wala nasta'i'u an takallasa minha ba za mu iya kubutar da kanmu ba minha daga gare ta a lokacin ba a yi eh? ba yaƙe yaƙe ba buge buge ba kashe kashe ba gaba kuma tsakanin musulmai sallah kake sallah yake fada kuke kuma da bindiga shi da bindiga kai da bindiga eh wani adda wani gora wani gatari wani mashi kuma wai kowanne mai cewa la ilaha illallah me ya kawo an saba wa sunna an kauce wa ka'ida an bar kitabu wa sunna babu yanda za a yi mutum biyu suna fada a ce duk daidai suke yi hmm? ko ɗaya ya bar gaskiya ko kuma duka son suke yi amma ba zai yiwu ba a ce dukkansu gaskiya suke yi ku duba ku gani ƙungiyoyi ga sunan yaƙin baka wannan ƙungiya in ta tashi ta ɗan yi wani abu kaɗan ƙiris ta kushe ƙa'idar wata ƙungiya waccan in ta soma mai da martani sai abun an yi kamar a buga waccan ɗariƙar in ta tashi ta kai hari a wata ƙungiya ko ta kai hari a wata ɗariƙar a wata tabaki wata kalma wacce in suka tashi suka yi ca su ma suka rinka mai da martani wannan duka ba bidi'a ba ce addinin musulunci addinin musulunci guda ne littafin ɗaya ne sunna ɗaya ce ƙibla ɗaya ce manufa ɗaya ce to me kawo haka an saki gaskiya kuma hakan yana iya sabbaba yaƙi yana iya sabbaba zubda jini yana iya sabbaba gaba ta ha annan ba kai saka ce malam yayi ƙarya ba tunda kai dai ba abinda baka gani a ƙasar ka ba ma ba ma ta wata ƙasa ba a ƙasar ka kawai ya ishe ka misali qauluhu fazumat wasarar dinan yudanu biha ba ya ce bidiya in aka kyale ta tana karama ƙarshe fa'azumat sai ta girma wasarar dinan sai ta dawo addini yudanu biha a dawo ana addini da ita sai a bar sunna a dawo ana addini da bidiya eh? kwata-kwata sai a komi in za a yi ba za a yi na sunna ba sai a yi na bidiya zikirorin da ake bayan sallah a bar na sunna sai a kago na bidiya ko hmm. roƙon ruwa in za a yi sai a bar na sunna a kago na bidiya nawazil wata musiba in ta sauko wa mutane maimakon a yi addu'o'i irin na sunna sai a yi na bidiya ko aure maimakon a yi ƙa'abi ƙa'ida ta sunna sai abi na bidiya duk wasu abubuwa sai a dawo kuma ana addini da bidiyoyi maimakon sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka tarda bidiya kawai bidiya zikirin da Allah yace ayi zikiri maimakon ayi zikiri irin na sunna sai a dawo ana yin na bidiya Allah ya sauke ai annal bid'a idza turikat bid'a idan aka jale ta tasiru hiya din fi ma ba'd wallahi sai da dawo ita ce addini daga baya ana kyale ta bayan al'amari ya tafi yayi nisa kuma ita dawo ita ce ma addini wa kan sabaka qawluhu ay tan gaba mun karanta man ma adasa nasu bid'atan illa rufi'a misluha min as-sunnati ko ba haka malam ya fada mana a baya can ba yace ba a taba kago wata bid'a ba face sai an ture wata sunna sannan a aje bid'ar a duk inda kaga an zo da bid'a to an ture sunna ne in kaga an rike wata bid'a to sunna aka saki hatta tasira albid'u hiya ad-din da haka har bid'o'i su dawo sune addini wa turfa'u sunan sai a dauke sunnoni daga gaban mutane wa tasiru albid'u hiya ad-din bid'a ta dawo ita ce addini inda hazal mujtami'a wajen wannan jama'ar wannan jama'ar su in kana so a ce za a yi taron addini to a yi na bidiya Yau wato yanzu ne taron addini karka kuskura ka zo ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rashidin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa iyyaku wa mudasatil umur wannan irin su ne don Allah zo mu tafi mun dade muna yi amma idan aka zo aka girka irin wani abu ka ji kura na tashi sauti na tashi ce ne ake ta ai zikiri ne wai ta aka yi to shi kenan a zikiri ne Allah <laughs> ga zamana Allah ya sauri ai kiran wannan abun ma zikiri kansa wannan kalmar ma in kai wasa in ka je katar da Allah da ita ma ka shiga uku eh, kiran wannan abun da ka kira shi zikiri ma eh. wallahi ka shiga uku tsin banza ka kira shi zikiri ana kiɗa maza da mata ana shacewa sauti irin wanda ya fi kowane sauti daɗi dannawa ake matsawa ake gurawa ake bugawa ake wai ka ce zikiri shi fa zikiri na da zuciya ke ala bi ta koma inul kulubu, da zikirin Allah zukata suke samun nutsuwa yanzu akwai nutsuwa a wurin eh akwai nutsuwa bai ma kamata ka tar da irin wannan rugumutsin wai ka ce zikiri walaisa ma'ana zalika anna kullal ummati kadhalik kar ka ɗauka wai da kaji abu ya gurɓace ka ɗauka duk al'umma haka take duk da dai mafiya yawa sun gurɓace sun zama yan bidi'a to ba duka bane walakin al mujtama allazi su lil bid'i sai dai duk al'umman da suke sassautawa bidi'a su ne suke gurɓacewa. duk jama'ar da ta a cikinta ba a wa'azi a kan bidiya, to su ne za ka tarda bidiya ta kwace musu addini, sun koma suna bautawa Allah da bidiya. Amma wa'insu ba su yadda ba ai, Wa'insu suna da malaman da suke tsawatarwa, suna kwabar da mutane a kan bidiyoyi, suna ɗora su a kan sunna, da in bidiya tara kake fama da ita yanzu saura hudu, an rushe ma biyar. An rushe shida. To, ana nan ana nan har ka dawo ka watsar to don haka ba wai dukkan mutane ba ne lakinnal mujtama allazi yasmahu lil bid'ah jama'ar da take sassautawa bid'a ne su ne suka shiga wannan matsala an tantashi da fihi su sun sassauta sun kyale bid'a tana yaduwa a cikin su tasiru hiya dinu fihi ta koma ita ce addini a cikin wannan taron lakin laisa ma'ana haza anna dina in qaba wannan kuma ba shi zai baka fassarar addini ya kare ba fa na asalin addini kam na asali yana nan bal yaqumu unasun karuna. in ka leka gefe guda zaka tar da waɗansu mutanen daban su kuma sun tashi tsaye a ah, fi buqatin saniyatin a wani bigire na biyu ga wannan bigiren bidiya ta kwace shi ko to in ka je wani gefen kuma sai ka tarda wani bigire ne na biyu aw fi baladin akar ko kuma wani garin yuqayyibu Allah mm, ko yuqayyibu Allah li hadha ad-din man yansuru Allah ya tayar musu da wani wanda yake taimakawa addinin yana kare shi wa yahmihi yana kare shi wa yuhafizu alaihi yana tsare shi daga shigowar bidiya daga gurbata yana nuna wa mutane ga asalin addini qur'ani asalin addini sunna waje a fil hadisi karka yi mamaki don kaga waɗansu sun mai da bidi'a addini faɗaɗɗe ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole kuma haka zai faru annabi sallallahu alaihi wasallam malam yace wa a fil hadisi annahu fi akhiriz zamani lalle in lokaci ya zo ƙarshe tuttakhadhu sunanu bid'an sunnoni za a rike su a maida su bidiyoyi bidiyoyi sune za a ce sunna sunna eh sai a zo a kama bidi'a a ce shine sunna wal bid'u wato sunnoni kai sai a maida su bidi'a su yan bidi'a sai su rika cewa malaman sunna matsiyata ‘yan bidiya sun kawo sabon addini ko sun bar abin da muka tar da iyaye da kakanni suna kiran mu akan sabo wai sunna ita ce sabo kaga an riki sunnar wai ita ce bidiya wal bida'u sunanan bidiyoyin da suke suna gaya wa mutane wai shine sunna haka annabi eh hatta dan saudiya ne hatta iza da haka har sai sunna an gurɓata ta yuqalu guyirar din karshe sai a ce addini ya gurbata ko an gurɓata addini fai za an karta in ka zo kuma kai kace za ka yi inkarin wannan bidiyar to ka tari mahaukacinsa eh? ko mawukacin amale kalu laka ƙarshe za ka ji suna ce maka tunkiru din kai addini ne ba ka so kai annabi muhammadun ne ka tsana eh? la ilaha illallah ne ba ka so kai ba ka son zikirin Allah eh? haka za a yi ta ce maka kai bu da zuwa yannan da ba sa son salatin annabi ba su son la ilaha ba su son zikiri haka za a ta ce maka kai in ka zo kace a dawo abi Allah abi manzon Allah a daina kwaramniya ana kidi ana rawa ana hauka cewa a dawo a zama na tsatsu kamar yadda sahabbai suka rayu na tsatsu sai a ce kai ba ka son annabi ba ka son la ilaha ba ka son zikirin Allah makiyin addini ku tale shi ba yahude ne ya karɓo kwangila ne eh kwangila ya karbo Fakara fa khalafa siratal mustaqima fa kharaja min al-islam shikenan in mutun yayi wasa sai ya saba wa siratal mustaqima bai sani ba karshe sai ya fita daga musulunci yani anna sahibal bid'a ma abocin bid'a Ya ta bihi bihil umur hatta ya yakuna dinuhu kulluhu bid'a haka al'amurra za su rinka maƙwabtakarsa suna bijiro masa wannan ya zo ya karɓa wannan ya zo ya raɓe da yare da shi ya tafi tare da wannan ya biya wannan ya bi wannan ƙarshe gaba ɗaya addininsa sai ya koma bidiya kwata-kwata wa ya kuruji min al ya fita daga musuluncin izalam lam yabqa sai ya to ba abin da ya rage fi dinihi shay'un min as-sunani cikin addini sai kwata kwata ba sunna a ciki sai bid'a kawai Allah ya sauri kaga abin daga kadan kadan ke To ai addinin ne yake haka. ba wai shi ma wai shi ba ne Allah ne ya ajiye shi don yi don a tsare addini ba zai gurɓata ba duk yadda wani ya yi wallafa wani kuma sai ya yi mai kyau yadda duk wani ya tashi ya kira wani kuma sai ya tashi rushe haka abin yake wanda Allah ya tarfa wa garinsa nono sai kaga ya sha mai daɗi wanda kuma aka tarfa wa sa dabi sai ya sha guba addinin musulunci addini ne na Allah ɗan uwa karkarin ka jin haushi don kaji an ce maka Allah ya ce karka zama irin su Abu Jahal karka dawo ka zama irin su Abu Lahab karka zama irin su Fir'auna wai an ce Allah ya ce kana jin haushi annabin Allah ya ce ka ji haushi amma in an ce wane ya ce wane ya ce wane ya ce sai ka fi jin daɗi kar ka manta wane da wane da wane da wane duk Allah ne ya halicce su bayin Allah ne kuma an halicce su don su bautawa Allah kamar yadda kai ma an halicce ka don ka bauta wa Allah da kai da su duk umurnin da Allah ya baku ku bauta masa ba wanda aka ba umurni ya bi wani duk ku bi Allah aka ce ku bauta wa Allah hatta annabawa Allah suke bauta mawa sannan su ba su ake bauta mawa ba su suna kiran mutane ne zuwa ga bautar Allah to yaushe yanzu wani idan yazo ya kira ka zuwa ga wani abin da Allah bai ce ba manzon Allah bai ce ba ka ce dole ka bi shi eh ba dole ba bai halatta ba a sabawa Allah don a daɗaɗa ran wani bawan Allah amma ya halatta wajibi ne ma a faranta ko kuma a nemi yardar Allah ko da za a saba wa bayin Allah Allah muke roƙo ya datar da mu mu ci gaba da tsare addinin mu da kalmomi na fasaharmu da dukiyoyinmu da muƙaman da Allah ya ba mu a lokacin ne sai Allah ya taimake mu duk wanda Allah ya bashi muƙami bai agazawa addininsa da muƙamin ba to yayi asarar rayuwa duk wanda Allah ya bashi ilimi bai tagazawa addini da ilimin ba to yayi asarar rayuwa wanda Allah ya bashi dukiya bai yi amfani da dukiyarsa wajen daga addini ba yayi rowar kuɗinsa wajen daga addini to yayi asarar rayuwa haka ko mutumin da Allah ya bashi lafiya da kurciya sai ya zaya yana sabawa Allah da kurciyarsa to ya sani yayi asara rayuwa ya tabi don haka mu tashi haikan da dukiyarmu da iliminmu da mulkinmu da kurciyarmu da lafiyarmu da fasaharmu mu sa addininmu a gaba fiye da komi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mana an yi zaɓen sabon sarki a son local government ko don haka mu taya shi addu'a karki yayi yadda take tsakaninka da shi a da kafin a zaɓe shi ya ɗebe ka ka dawo kuma ka ɓantaro mana mugun aiki karka yi wa shugabanka muguwar addu'a ko da yaushe ka rika yi wa shugabanka kyakkyawar addu'a in ya gyaru to yankinku ya gyaru in ya ɓaci kuma wallahi kun shiga uku don baka isa ka yi abun kirki ba in bai son kirkin amma Allah ya sa shi ya sa masa son abun kirki ko bai yi ba sai ya bar ku ku yi an gane don haka shugabanni mu rinka yi musu addu'a Allah ya gyara su Allah ya gyara su in suka gyaru akwai wani malami yake cewa idan da Allah zai ce ina da addu'a ɗaya karɓaɓɓa da sai yi wa shugabanni ita. Aka ce ya haka ya ce in suka gyaru mutane duk za su gyaru ko da bulala. yanzu yau in aka kafa doka a garin nan aka ce karbe tara kar muga kowa ba garin kowa akwai wani da zai fito eh akwai lokacin da fakare ma shuru yayi baya wuciya asom kare ma yayi din na rasa ya aka yi bai mutane ba suna yi eh wuya damben sarki wa wai wuya damben kuturu to shi in shi ya naushe kama sai ya kuma in ka naushe shi ya ce kai talaka ka isa eh dan uduru ne hannu da da rauni yanzu zai kawo naushe ya ji daɗi to in ka naushe shi ya ji daɗi to yana da kyau shugabanni an musu addu'a Allah ya gyara mana su don haka wannan sabon sarki namu Allah Ubangiji ya inganta mana rayuwar mulkinsa. Allah sa zaɓensa ya zama alkhairi gare mu. Allah ya sa zaɓensa ya zama alkhairi gare mu. Duk wata adawa da da mutum ma yake yi masa sai ya sallama don Allah ne ya zaɓe shi. Tu izu man ta sha'u, wato zillu man ta sha'u, biya di alkhair, innaka ala kulli shay'in kadiru. Don haka mutum bai kamata kuma ya dawo ce zai yi ja da ikon Allah ba. Duk abin da Allah ya sai ka karɓe shi, ko da da ba ka so to yanzu ka dawo ka yarda ka roƙi Allah ka ce to Allah ya sa alkhairi shi kenan idan Allah ya kaddara ya zama alkhairi kai ma sai ka ji daɗin rayuwa a lardin in kuma bai zama alkhairi ba kai ba lardin ba zai ma daɗi ba to Allah ubangiji ya taimake mu Allah ubangiji kuma ya bashi mataimaka na gari wanda za su bashi shawara ta gari Allah ubangiji ya taimaka mana ya zaunar mana da wannan yanki namu na son lafiya lau ya kuma taimaka mana da yaduwar addini a cikin wannan yanki waɗanda ma ba su gane musulunci ba Allah ya ganar da su su shigo mu yi musulunci tare da su waɗanda kuma suna musuluncin amma ba su yi sa'ar gane sunna ba Allah ya ganar da su su zo mu tafi tare muna yin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna ainihin kokarin kwaikwayon sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da su babu yadda za ka yi ka sunna ɗari bisa ɗari kamar yanda sahabbai suka yi ko kamar yadda shi annabin ya yi amma dai fata shabbahu fa illam takunu mithlahum fata shabbahu hmm. ko da ba ku zama kamar su ba ku kamanta yafi a ce an haƙura shuru Allah ya taimake mu Allah ya ɗaukaka musulunci a cikin wannan yanki namu Allah ya rusa kafurci a wannan yanki namu Allah ya ɗaukaka masu ɗaukaka musulunci da dukiyarsu da wato arzikin da Allah ya ba su da mulkinsu da ƙuruciyarsu da lafiyarsu da hikimominsu da iliminsu Allah ya taimake su Allah ya ƙarfafa mana ainihin gwiwa da zukata wajen tafiya akan wannan ainihin tsari na ainihin karantarwar kitabu was sunna. wannan jiha ta mu ta adamawa Allah ya tsare mana ita Allah ya gyara mana shugabanninmu Allah ya tsare mana Najeriya ya gyara mana shugabanninmu Allah ya tabbatar da lafiya da zaman lafiya a duniyar musulunci Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai a ko'ina a duniya Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya karya kafurci da kafurai ya karya munafurci da munafukai Allah ya daidaita tafiyar mu akan kitabu was sunna annabi sallallahu alaihi wasallam annabinmu wanda muke ainihin koyi da rayuwar sa, muke bin karantar wasa, yi masa salati kamar yadda Allah ya yi umarni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma izza al-Islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikeen wa dammir al-kuffara wal mulhidin wa ansur ibadaka al-muhidin. برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين وعدنا وعدي أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعلنا من الذين يحبونك ويحبون كتابك ويحبون نبيك ويحبون سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله ऐसा करना